wannan tatsuniya da zan yi ta kasance ne darasi da kuma wa'azi a gare mu ya kamata duk lokacin da muke gida ya kamata mu dinga jin maganin iyayenmu da magabatanmu shi ne neman albarka shi ne gabanmu yara tatsuniyar da zan yi shi ne ban iyaye da magabata a zamanin da an yi wani yaro sunan shi musa wanda musa ya zama kadari baya jin magana bayan ya girma sosai to yana da shanu guda hudu yana kiwo a cikin gari idan ya yi kiwon ya dawo tsakiyar gari da shanun nan nashi sai fasa ihu da kururuwa sai ce ga kura nan jama'a sai su fito mai bindiga mai fari da baka mai mashi sai an haɗu hankalin mutanen anguwa ya tashi an fito an zo an samu musa da ya kalle su kawai sai kware da dariya ya ce ai ƙarya nake yi ran hankalin dattawan nan da matasa da suka ɗauko makaman nan don suka kura hankalin su ya ɓaci kowa ya koma gida musa bai sake daddara ba bayan an kwanaki da yawa mutane sun manta ya sake dawowa daga kiwo daji sai ya zo tsakiyar gari bayan ya fahimci mutane kowa ya shiga cikin gida sai ya koma ya sake farma ihu yake jama'an gari don allah ku zo ga kura ta zo mutane suka firfita da makamai da bindigogi da mashi suka fito suka ce ina koren take musa ya kalli mutanen nan ba tsoro ba kunya sai fashe da dariya dattawan nan wani dattijo a ciki ya ce kai yaro idan allah ya wadanka tun da ka razana mu ba ka san muhimmancin iyayenka ba shi ya sa kai mana haka sai suka yi fishi suka koma gida bayan wani ɗan tsawon lokaci mafarauta ikon allah sai suka shiga daji suka bada garken kuraye a cikin kure ɗaya sai ta yi batan kai sai ta shigo cikin gari bayan ta shigo cikin gari dare ya yi yunwa ya ishe ta sai ta ce bari ta shigo cikin gari ko ta samu dan akuya ta yi kalaci kuran nan da ta shigo cikin gari sai ta yi kicibis da musa an yi sa'an ya dawo daga kiwo yana so ya shiga da shanun shi gida sai ko musa ya mai ihu ya ce ya jama'an gari ku fito ga kura nan kowa da ya ji maganan musa sai ɗauka a musa ƙarya yake yi da kura ta lura cewa jama'a ba su fito ba sai ta farma musa musa ya kwaci kanshi da kyar ta koma wajen samunci ta kada guda ɗaya ta cinye ta sake cinye ɗaya musa kurma ihu yake ya ce wallahi jama'an gari da gaske yake yi shiru kake ji ba wanda ya fito saboda mutane sun ɗauka abin nan da ya saba yi ne na yaudarar mutane da rashin kunya da rashin ladabi da yake musu wadda aka sai da suka yi firis da shi kora ta cinye shanun musa da ƙar musa ya sha da ƙyar ya shiga gida bayan washe gari jama'a suka fito suka gani da gaske ne kora ta cinye shanun musa ba ma wanda ya ce mishi ƙala ko ƙalbir suka ce to ka gani abin nan da kake ce mana ga kura nan kaga ya zamo da gaske ka gani to gashi yanzu ka rasa shanunka musa ya koma yana ta kuka yana roƙon mutanen gari a yafe mishi ta kurin kus ƙarshen wannan gajeren labarin kenan tatsuniyar da na zayyana sai kuma a saurare ni na gaba zan zo muku da tarin wata tatsuniya na gizo da koki inda gizo da koki da buzuzu suka tafi